Amurka ke magana a kan mitoci 6025 da kuma shida Kuna ma iya kama shirye-shiryen namu ta FM a gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da kuma FM Nomad da Dalol FM muryar Arewa. Ko kuma a saurare mu koyaushe ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com da kuma sashen hausa.com. Masu sauraron mu Assalamu alaikum marhaban lalle ni ne naku Ibrahim Kalmasi Garba daga nan Washington DC tare da sauran abokan aiki muke fatan kuna lafiya a wannan hantsin. Bayan labaran duniya, sahabu Imam Aliyu kan nagari na kowa, amma da farko ga cikakkun labaran duniyar. Assalamu alaikum jama'a, ga labaran duniya mai karatu baba ya koma kiri. 'yan sandan birnin london sun faɗa da safiyar yau lahadi cewa mutane shida da mahalinsu guda uku sun mutu a cikin sabon halin ta'addanci a birtaniya ya ruga a guje ta afkawa mutane masu tafiyar ƙasa da yammacin jiya asabar a kan babbar gadon birnin london wanda ya raunata mutane da dama suna zub da jini a babban birnin na birtaniya maharan sun tuka su zuwa wata kasuwar yankin suka fita suka arce inda suka sassoke mutane da wuka. 'yan sandan sun ce wasu jami'an su masu makamai sun harbe maharan guda uku har lahira tsakanin minti takwas da aka musu kiran gaggawa 'yan sandan sun ce maharan suna saye da riguna masu abubuwan fashewa ne yasa ake ganin 'yan kunar bakin wake ne ma'aikatar daukan marasa lafiya a birnin london ta faɗa a wata sanarwa ta shafin twitter cewar ta jigilar mutane 30 zuwa asibitoci shida a faɗin birnin london hukumomi sun ayyana wannan harin aikin ta'addanci ne 'yan sandan suna wato masu ɗauke da makamai sun umarci mashaya da gidajen cin abinci da su koma inda babu rigima magajin birnin london sadiq khan ya la'anci wannan harin ya kuma ce prime minister theresa may za ta karu a wata ganawa na gaggawa da rukunin daukin gwamnati na cobra ana gudanar da an gudanar da wata zanga-zanga a jiya asabar a cikin birni sama da 135 a nan amurka da wasu wurare da dama a fadin duniya bisa buƙatar gudanar da bincike na gaskiya game da haɗin baki tsakanin kwamitin yakin neman zaben shugaba donald trump da ƙasar rasha don yin katsalanda a zaben trump ya yi nasara wannan zanga-zanga da aka masa take maci don neman gaskiya haɗakar ƙungiyar 'yan fafutuka goma sha bakwai na ƙasar ce ta shirya wannan macin ciki har da ƙungiyoyin women's march da kuma progressive democrats of america haɗakar ƙungiyar wato tana buƙatar kafa wata kwamishin mai zaman kanta da za ta gudanar da binciken da babu algusu kana a gudanar da binciken da majalisun ƙasar ke yi yadda ya kamata ba tare da siyasa ba bangarori biyu na majalisun na nan na gudanar da bincike akan ko akwai wata alaka tsakanin kwamitin kamfen trump da moscow a lokacin zaben bara bugu da ƙari ma'aikatar shari'a na ƙasar ta nada tsohon shugaban hukumar bincike manyan laifuka ta fbi robert mueller a matsayin mai bincike na musamman game da wannan batu waɗannan labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc sakataren tsaron amurka james mattis ya yaba wa china game da kokarinta na aiki tare da sauran kasashen duniya akan koriya ta arewa a lokacin da yake jawabi a wurin wani taron koli akan tsaro a singapore a jiya asabar amma kuma ya soki canan da ci gaba da girki sojojinta a kan wasu tsibiran bil'adama da ta shimfiɗa duk da adawan da sauran kasashen duniya ke nunawa abinda da ya ce ba za a mince da shi ba. ya ce ba za mu amince da ayyukan da china ke yi wanda suke cin karo da bukatun sauran kasashen duniya kuma ya rushe tsarin da duk kasashen da ke nan wurin taron kolin ke cin amfaninsa ciki har da canan don kanta matiz ya yi waɗannan jawabi ne ga mahalartan taron da kuma manema labarai a wurin tattaunawar ta shangri-la dialogue ya kara da cewa a yayin da ƙasashe wato gasa tsakanin ƙasashe manya biyu masu ƙarfin tattalin arziki ke ci gaba to ko shakka babu wato yaƙi zai iya biyowa baya sojoji sun datsa bindigogi masu sarrafa kansu a kusa da rumfunan zaɓe a lesotho ƙaramar ƙasa da ke yankin kudancin afirka wacce ta gudanar da kuri'a a jiya asabar wanda kuma ya haifar da damuwa ga jami'an zaɓe da ma 'yan siyasa na ƙasar mai tarihi na rikicin siyasa. me zai sa a jibge sojoji a wannan aikin zaman lafiya na 'yancin demokaradiyya kana babu wata matsala ta tsaro hurici kenan da mokechi majoro kakakin babban jam'iyyar adawan ƙasar ta all basotho convention ya yi a hirarsa da muryar amurka ya ce tunanin farko da mutum zai yi shine an girke sojoji ne don tsorata jama'a wurin kada kuri'ansu. su wannan da ya samo asali ne tun daga wato daga kami da sojoji suka yi wurin haddasa kalubaloli ga tsarin siyasar kasar a shekarar 1986 sojoji sun hambarar da daɗaɗɗiyar gwamnatin kasar duniyar aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Sai kin ya zama ga sahabu Imam Aliyu zai gabatar da shirin nagari na kowa. Nagari. biyo ni sannu a hankali domin jin cikakken shirin tare da ni Zahra Sani Funtuwa. A 'yan kwanakin nan ne hukumar gidan rediyon murya Amurka haɗin gwiwa da hukumar raya ƙasashe ta gwamnatin Amurka wata USAID suka haɗa wani taron bita ga 'yan jaridu a garin Maiduguri zabar da su ta da za su gudanar da ayyukansu musamman na kiyan lafiya da kuma na ilimi. Jami'an kafafen watsa labarai daban-daban da ke cikin garin Maiduguri da kewaye suka halarci wannan taro. Farfesa Yusuf Gana Balami malami ne a jami'ar Maiduguri ya yi bayani a lokacin taron bitan da inda ya kira a kawar da son zuciya da kuma cin hanci da rashawa a lokutan da ake gudanar da harkokin ilimi da na lafiya a tarayyar Najeriya. Ba karamin aiki bane saboda kamar ya zama kamar akida mu ne ba. Canja hanya yadda muke faɗa a nan ɗin zai kamar haka bane ba za a ya sha kan abin kamar yadda muke faɗan ba sai an dage wannan in kamar su national orientation agency wannan sun sake lalar kawai wani agency ba ne akwai commitment akwai mission akwai vision na wani sabon kasan da muke so mu girkiro ma kamu amu a ci nasara amma idan yadda society din ya kasance yanzu din muna magana ne kamar kawai an taro ana ko workshop ne za a wace workshop, nawa aka yi nawa kuma za a yi nan gaba ba ana taro a yi a wace ba yanzu sai mun sake halinmu ne abinda muka zauna muka tattauna a kai din mu tafi da shi mu zauna a kai mu tsaya a kai tun daga kai as an individual din fortunately ma yanzu muna da gwamnatin da ai ana fatin corruption kuma ai an ga waɗanda ba a iya taba su da ana taba su yanzu abinda ya sa har shushana yana zama corrupt da ba haka society yake ba akwai basic honesty a traditional society namu akwai basic honesty ko yana kyama wanda bai da honesty menene ne ya sa yanzu kowa ya zubar da honesty yanzu dan angonku da bai je ko ina ba sai ya zama kansila a cikin wata daya ya zama wani mutum daban me ya sayar me ya sayar me ya investi riban me ya dauka ya ya zama haka kuma kowa a cikin nebo kudin yana gani shi menene gwamnati zai faɗa mutane su saurara ba sa su ji ba don abin da ake faɗa daban abin da ake aikata daban abin da ake gani daban ba za mu yi tunani ba ne menene zai sa wani ƙasa ne ya damu da rayuwarmu kamar wannan form ɗin created by wani menene ne mudun ba mu da lafiya ne akwai abin da yake damu ne a kwakwalwarmu ba mu so kanmu ne Farfesa Yusuf Balami ya ce amfanin ilimi ba shi bane dole sai an nemi aikin gwamnati da shi ba a ta kona bangare ilimi yana yin amfani. Amfanin ilimi dama ba don mutum ya zama ma'aikacin gwamnati ba ne. Babu. Dama tuntuni ma mun ɗauke shi haka ɗin ai ito A ce ana so koya makaranta. da yanzu a ce 170 million Nigerians din ko ya yi karatu ya yi digiri ko zai aikin gwamnati ne? kuma ai target din 107 million din su zama sun ilimi so ba dan a ɗauki kowa da kowa aikin gwamnati ba saboda halayen da idan mutum ya yi karatu ya kamata a ga a jikinsa a yadda yake tafe da rayuwansa a yadda yake zamantakewa da sauran mutane a yadda zai iya ya rayu ya yi dogari da kai wa'annan su ne amfanin karatu Muyi misleading society ai cewa in ka yi karatu akwai aikin da za a ajiye maka ka zo ka ɗauka wannan ma wrong notion ne ai waɗanda yanzu suka ba mu dama mu zauna a nan ɗin idan kana su suna maganin employment ba ya dauka ba sahabu imamu ali shi ya bayani a lokacin wannan taron bita da mafi yawan abubuwan da ake koyarwa a wannan taron bita yan jaridan sun sani sai dai mantuwa ba masu tunatarwar yanzu walau malaman makarantu ne ko kuma mu shekara biyar zuwa bakwai yanzu kafofin yada labarai abinda Profesa Gambo ke magana fiye da shekaru biyar zuwa bakwai akwai mun yi bincike mun tabbatar da akwai mutanen da ba sa sauraron rediyo mutanen kallon TV domin samun labarai. To yaya za a yi kafofin yada labarai su kai ga waɗannan waɗanda mu ma'aikatan gidajen rediyo ne mu ma'aikatan gidajen ma'aikatan jaridu ne ta yaya za a yi mu kai ga waɗannan mutanen da ba sa kuma ba sa kallon talabijin sai mu bi su mu same su inda suke cikin sada zumunta a wayoyin salular su saboda haka kafofin yada labarai da yawa a nan ba sa kan wannan harka ta intanet da muhimmancin gaske yawwa za ka samu ma'aikatu na je wata ma'aikatar yada labarai na cewa daraktansa na it bai ma san kwamfuta ba ka je masa kwamfuta a gabansa bai san ma me zai da ita ba to abokanan zaman mu daga kudancin najeriya za su gaya maka su ce in ana magana da ce za su yi fulani sophisticated sophistication da professor ga muke magana shine maganan eh, eh, fasaha yawa maganan fasaha sai da an so mace mana ita ce ah, wannan harkar yara ce to yau ƙungiyoyin ta'addanci sun shahara wajen iya sanin ya sun la'ance yadda za su yi amfani da wannan kafofin sada zumunta fiye da ma da suka manyan kasashen duniya yanzu kokari suke su gano ta ina ma za su shawo kan wannan al'amari da wannan eh, eh, social media da shi waɗannan kafofin eh, ƙungiyoyin ta'addanci suke amfani da shi suke jawo hankalin yara su kwashi kaya su tafi su. waɗansu da zara yara 'yan makaranta 'yan sakandare 'yan mata da sauransu sai a nuna musu wajen wajen ta'addancin nan tamkar kamar misali siriya da inda suke rikicin su tamkar nan aljanna ce sai ka ga yarinya ta saci kuɗin yayanta ko kuma ta samo kuɗaɗe ta sayi tikiti ta tafi ƙasar eh, inda ake yaƙi to yana da muhimmancin gaske wannan bangare na aikin mu laƙanci yadda za mu yi amfani da wannan duk a cikin tsarin da dawalin gudanar da wannan taron beta an yi wani tattaki zuwa gidan rediyon zaman lafiya dole da ke cikin garin maiduguri inda aka gudanar da wani shiri na musamman akan kiyan lafiya da na ilimi kamar da za ku ji kaɗan daga cikin abubuwan da aka tattauna bisa jagorancin sahabu imamu ali wa muna kawo muku shiri na musamman da muryar amurka wato voa tare da hukumar ayyukan raya kasashe ta amurka da ake cewa usaid suka ɗauki waniyar kawo muku na tare da hajiya fatima shugabar gidan rediyo fm a peace da ke nan maiduguri da kuma dr sulemele kuma abokin aiki na malam sani shu'aibu malumfashi muna farin ciki da waɗanda suka kira suka da suka yi tambayoyi suka ba da shawarwari da sauran sani a cikin waɗanda suka ba da shawara akwai maganar rashin biyan malamai albashi ɗaya daga cikin matsaloli na ilimi akwai matsalar wato makarantu masu zaman kansu yawa sannan kuma akwai matsaloli dai da suka jibanci harkar ilimi hmm. me za ka ce dangane da matsalar da hukumomi na ayi shekara guda ko rabin shekara ko wata uku malami bai samu albashi ba ta wani irin illa haka ke ga harkar ilimi gaskiya rashin biyan malami haƙƙinsa ya da kyau kuma a musulunce an ce ka biya mutum haƙƙinsa tun kafin zufan jikinsa ya bushe zuba ma'aikaci malami da ya wata guda yana sa ran in dai baka ba shi tun daga 23 ga wata ba ko 25 to wata na cika 30 ga wata ka biya shi kudinsa duk yanda za ka yi duk tsumin da za ka yi a yi a yi tsimin nan a rage can a rage can a rage wasu abubuwan da ake yi can don a samu a biya malami domin duk babu wata ƙasa a duniya da ta ci gaba face sai da ta rungumi aƙidar raye ilimi sannan suka kai ga inda suke dan karamin misali da zan bamu na ilimi da mai da abubuwa shine yaya aka yi da najeriya da brazil muka kafa masana'antar sarrafa karafa ana makamai sai ga shi brazil har abinan jirgin yaƙi da motar igwa haka suna yi amma mu daga yin gado sai kujeru sai kuma irin 'yan bindiga nan har muka ja ka ɗura nan muke wannan shine dan masanin Kano a Alhaji Bello mai tama Sule yake yake yawan faɗi yake cewa to kun gani daga cikin harkar ilimi kenan saboda haka wajibi ne a biya malami domin kowane mukami ka kai a rayuwa sai da ka bi ta hannun tica ya karantar da kai a firamare Shi ne wanda suka gaba da shi suka karantar da kai a sakandare na gaba da su ma suka karantar da kai a jami'a saboda haka ya kamata a biya su haƙƙin su da abin da ake ciki na ji ta bakin yan jaridu daban-daban waɗanda aka horas a lokacin wannan taron bita ana biliyamin yusuf a wakilin gidan rediyo faransa a maiduguri na jihar borno kana ɗaya daga cikin jami'an kafofin watsa labarai da murya amurka da hukumar usaid suka gayyata domin ku wata bita wai yana ɗaya daga cikinsu to wannan bita ta ta'allaka ne musamman a bangaren ilimi me ka fahimta a wannan bita mm, akwai abu ma fahimci abubuwa da yawa musamman ma yadda mutum zai yi labarin yadda zai je samu diddigi yadda za ka yadda za ka kana so ka yi labarin ilimi yadda za ka je ka yi hanyoyin da za ka bi ka samu wannan labari misali kamar yanzu abubuwan da ma ka nuna mana yadda musamman ma almajirai akwai wanda suke tura yaran su haka sai ga sun tura yara makaranta ba za su je su bi abin da yake faruwa daga nan ma yara ba karatu suke ba to matsayinka na dan jarida a nan jihar Borno wato cikin garin Maiduguri da kuma kewaye akwai bayanin da zaka yi mai tsaro na ganin cewa harkar ilimi da da ake ganin kamar ta ci baya kowa ya gudu abin kun sauki yanzu eh to ba za a ce da sauki ba ba za a ce ba za sauki ba dan yanzu misali mutanen da suke wasu ƙauyuka sun bar ƙauyuka su boko haram sun kudai sun shigo cikin gari kam wasu yara wayansu tsaba wani yunwa da wani abun da suke fama da shi a cikin sansanin yan gudun hijira ba yaran suna zuwa karatu in yaran yanzu yaro ya tashi zai tafi karatu wata ranka a basu abinci yana kai sha biyu to kuma a gida sun saba irin in za su tafi makaranta a ɗauki abinci kare a basu to amma sun yanzu suna sansanin yan gudun hijira ne kafin a ce za ba su abinci wani na kai sha biyu wani sha ɗaya hmm. to ka gani wani karatu ma ba zai zo kanshi ba zai ce ni abincin da zan ci shi ne dame ni ba karatu ba to ya kamata ɗan jarida ya samu ya ringa shi shiga irin wannan wurare ana wayar musu rai kamar yanzu yadda aka zo nan ya ga mata mu ma mun koya za mu shiga lungu da sako mu je mu wayar musu da kai cewa ga shi ilimi in yaran sun yi ilimi da hakan hakan ba zai same su ba amma in sun bar yaran kara zube me ya kawo boko haram ai rashin ilimi ne inda mutum yana da ilimi ba za su zai suna ta kakashe mutane addini bai ce yi haka ba kawai dai sun je sun kawo wani ra'ayin su ne su suka yi ta har halaka mutane gashi yadda mutane suka abin da yawanci kayuka gaba daya eh sunana Ibrahim tukurwa sannan kuma ni ma'aikacin gidan rediyon lafiya dole FM ne da ke nan Maiduguri to gashi yau sashen Hausa na murya Amurka ya kawo muku ziyara inda ya janyo ku daga kafofin watsa labarai na ita wannan domin ba ku wani horo musamman akan ilimi me za ka ce mai saurar ka fahimta da shi a wajen wani horo da aka ba eh gaskiya alal hakika zan iya cewa wannan taro musamman ma wadda eh, VOA suka gudanar a nan birnin Maiduguri abun alfahari ne sannan kuma nuna kimantawa da kuma darajar su jama'an da ke birnin maiduguri ne domin idan kai la'akari da halin da jihar maiduguri ta shiga a ƙasa da ma duniya baki ɗaya ya kasance kowa magudan wannan jiha yake yi wadda kuma duk da cewar sojoji sun yi dajirce sun yi rawar gani ganin cewar an tabbatar an wanzar da zaman lafiya a wannan jiha na borno to amma to saboda haka a yanzu zaka iya cewa gaskiya kwalliya ta biya kudin sabulu domin kuwa a irin wannan fadakarwa a nan ne mu ma da kanmu za mu samu ƙarin ilimi ko kuma ƙarin haske domin sanin mahimmancin shi ilimi kansa sannan samu mu isar da tura sako game da waɗanda suke idp scam da ma waɗanda suke cikin birnin maiduguri da kewaye ta fannin ilimi da kuma fannin kiwon lafiya da ita kanta ke to ni dai suna na adama dauda ne daga sashen br borno radio television maiduguri wannan workshop din da gaskiya na ji daɗinsa ko da shike abubuwan da aka daɗa faɗakar da mu akai ɗin already mun riga mun sani sai dai a daɗa faɗakar da mu ne akai akan aikin da ya kamata mu yi kamar yadda aka ce ba sai mun jira gwamnati ya saya mana kayan aiki kamar su midget kamar su ipad wadda za mu iya mu fita ko kana kan hanyar ka na tafiya wani gu za ka ka ga wani abin da ya faru za ka ka ɗauka ka zo ka sa a labari ba sai mun jira gwamnati ba ya kamata mu yi wa kanmu da kanmu mu taimaki kanmu kuma wasu ayyukan ma ba yanzu mu bar wa gwamnati kaɗai ba kamar shashin kula da idps wayannan yaran da ake haifa a idps ya kamata mu taimaka musu ba wai komai gwamnati gwamnati ba gwamnati shi kaɗai ba zai iya yi ba dole ma mu ma as an individual mu sa hannu mu taya gwamnati mu ɗaga waɗannan yaran domin idan ba mu koyar da su a hanyar da ya kamata ko a basu abinci ba gobe za su zama na wani abu wanda ya fi abin da muka riga muka sha wahalansa. To da an samu matsaloli ta bangaren yadda ku 'yan jarida kuka fuskanci matsaloli wajen samu labarai musamman na bangaren ilimi mm. yanzu ya abin yake a nan jihar Borno. Ito eh a jihar Borno a yanzu dai alhamdulillah da dan sauki a daɗin ne dai kamun ka fita zaka ji birim sai ka dan sauke kai bayan ka sauke kai ya dan lafa kuma sai ka daɗa ɗagawa sannan sai ka ci gaba kuma aje ana ba za a fasa ba dai a zaman dan jarida dole ne ka je ka kawo labari domin wannan bom din shine labarin dole ne kuma zaka je ka rubuta ka kawo amma yanzu alhamdulillah komai ya lafa da ikon Allah dai ko da yake bai kwanta gaba daya ba amma yanzu komai ya lafa muna aiwatar da aikin mu a yadda ya kamata to ya zaki kwatanta harkokin ilimi a irin waɗannan sansanonin gudun hijira haka ana harkar ilimi musamman na zamani din harkan ilimi na zamani kan wasu wuraren da muka kai ziyara musamman su wa'annan idps din nan gidajen idps din nan babu shi ma makarantar nan babu na allo maballanta na a ce na ilimin zamani e, to yanzu muna kira ne ga gwamnati ko kuma su masu faɗi a ji su taimaka a kawo a cikin camp din akwai malamin da suna zube haka waɗanda suka bar ayyukansu a wasu local governments za a iya kira su su zo su dinga taimakawa suna koyarwa wayannan yaran sannan kuma a dan duba a dan su wani abu kaɗan su ma malaman ko na siyan sabulu da kuma na kula da iyalinsu domin zaman yaran nan haka gaskiya illa ne idan suka ci gaba haka babu wannan ilimi din to matsayinki na 'yan jarida kuma musamman wadda aka gayyato ta nan ta halarci wannan taron bita na harkokin yadda za ku watsa ko kuma in ce da za ku yi samun mu mutane da harkokin da za su bi su gano harkokin ilimi akwai wasu makarantu da aka ce an gina a wannan jihar ta borno wanda har yanzu su dalibai sun kasa zuwa balle malamai ya wannan al'amura yake matsayin na 'yar jarida akwai wannan to a sai na 'yar jarida akwai kuma muna faɗakar da iyayen har yanzu ina ga kaman abin da ilimin suna ga babu amfanin shi sun riga sun sa kansu a cikin harkar neman kati na rabe-raben wannan abincin shi yasa ilimin bai dame su ba amma duk da haka dai muna kira ga iyaye din da su yi kokarin tura 'ya'yansu domin ilimi din shine komai duk idan dai babu ilimi babu shi kasa shine kenan kiran da zan yi sunana sani sa'idu shafa ina aiki da hukumar gidan rediyo da talabijin na jihar borno to ga sashen hausa na murya amurka haɗi da hukumar raya ƙasashe ta gwamnatin amurka wato usaid sun kawo muku ziyara nan maiduguri inda har suka tattaro manema labarai na kafafen watsa labarai daban-daban da ke wannan jihar ta bardo domin a horar da ku musamman a bangarori na ilimi ya ka kalli wannan bita da aka yi muku Eh, a matsayina na ɗan jarida wanda kullum ina kan koyo da kuma buƙatar tunatarwa hakika mun ji daɗin wannan taro na sanin makamar aiki wanda ma'aikatan eh, muryar amurka wanda ka sani da voa suka zo suka gabatar gaskiya akwai abubuwa da yawa waɗansu ka sani illa ko da kana da kalmomi 99 sai wani ya zo yana ta maka waɗannan kalmomi ya faɗi ɗaya ka sani biyu ka sani uku ka sani sai zai kawo cikon ɗari wanda baka sani ba to wannan ɗaya da ya kawo da baka sani ba ɗinnan to a wajen ka ƙaruwa ne ka samu fahimta to ire irin wannan da yawa akwai wanda ka sani amma bai taɓa zuwa maka a hankali ba amma da zaran wani ya tara batu sai ka ga hankalin kana kamawa akwai abubuwan da kuma yanzu ne kake jin su wanda zai ka ƙara wa naka abin da ka fahimta domin ka san yadda za ka amfani da shi wajen amfanar da jama'a da kullum suke sauraron ka to da kana wata duba shirye-shirye musamman na ilimi waɗanda ita wannan jiha ta share kusan shekaru in ce ko shida ko bakwai tana cikin harkokin ƙungiyar boko haram wadda ƙungiyar boko haram ɗin nan tana ƙoƙari ne ta dakushe harkokin ilimi musamman ma na shi zamani to a can da matsayinka na dan jarida da ya zauna a wannan gari kuma har ya gadi yadda aka yi wannan al'amura ta ya kuke kawo ma masu ku musamman irin shirye-shirye na ilimi a shirye-shirye na ilimi idan muka dobi yadda mutane ɗaiɗaitu da kuma gwamnati take tafiyar da harkar ilimi a cikin wannan jihar musamman a lokacin da ka kwashe ana tashe-tashen hankula zuwa lokacin da da yardar Allah madaukakin sarki aka samu sauki to za mu ce a gaskiya bangaren makarantu masu zaman kansu da kuma bangaren gwamnati sai dai mu ce alasan barka sun yi kokari domin an ba makarantu na waje-waje ba makarantu na cikin maiduguri ban yi tsammani akwai makaranta guda da gwamnati ta rufe saboda waɗannan abubuwa har allah ya kawo sauki suka fara zama tarihi yanzu makarantu masu zaman kansu su ma sun jajice sun yi kokari ba su rufe ba karatu yana tafiya gwargwadon hali yan banda waɗansu makarantu waɗanda suka rasa muhallansu a lokacin a gaggauce aka zo aka saka su waɗannan makarantu na haka ɗan samu tsaiko na karantarwa na dan lokaci kaɗan yan banda haka gwamnati za mu ci ta yi ƙoƙari tun da dai bata yi ƙasa a gwiwa ba tana ƙara ƙarfa gwiwan waɗanda suka dage za su karantar ɗin malaman su ma sun yi kokari gaskiya ba su guje ba ba su bar karantarwar ba dan abin da ya sauka suna kokarin koyarwa akwai duk inda aka ce babu kwanciyar hankali ba zai yi kai tsammanin cewa komai zai tafi daidai ɗari bisa ɗari ba to da ana cewa arewacin najeriya muna baya wajen harkokin ilimi to yanzu sai gashi a nan arewacin maso gabacin najeriya wato musamman irin wa'annan jihohin borno da yobe an samu wannan katsalandan ta kungiyar boko haram wajen dakushe harkokin ilimi musamman shi ilimin nan na zamani a matsayinka na dan jarida wani bayani za ka yi mai sararau ganin cewa da ana cewa muna a baya to ga wannan katsalandan ta boko haram ta kara dakushe me za ka ce kuma ta waɗanne bangarori kake ganin za a dawo layi domin samun cin nasara zancen ana baya an daɗe ana cewa arewacin najeriya tana baya kwarai wajen samar da ilimi ilimi kuma irin ta boko don an ci ilimi sai ware akwai ilimi na addini addini akwai na boko to kaga in ilimin na addini ba mai cewa arewa tana baya a duk duniyan nan ba mai cewa arewa tana baya inda ilimin addini ne ilimin boko ne yake magana cewa tana baya tana baya tana baya mu yarda a haka din na gaya maka cewa ba inda ke cewa babu zaman lafiya kuma kai zaton komai zai tafi daidai dole ne sai an samu tsaiko nan da can yanzu kuma da allah ya sa baki abubuwa suna yin sauki babban abin da ya kamata a ce an yi a gwamnati musamman abin da ya shafi malamai gaskiya malaman koyarwa suna cikin wani irin hali musamman na firamare suna cikin wani irin hali wanda ya kamata gwamnati ta dubi batunsu ta kyautata musu ta dan martaba su ta bangaren inganta sha'anin albashi duka a nan muka kawo ƙarshen wannan shiri na wannan mako a madadin sahabu imamu aliyu wanda shine jagoran wannan shiri na nagar na kowa ni da na shirya na gabatar zaradin sani funtuwa nake cewa mu zama lafiya yanzu a madadin abokan aiki da duka waɗanda suka taimaka muka gabatar da wannan shirin ni ne naku ibrahim ka almasi garba daga nan birnin washington dc ke muku fatan alheri a huta lafiya.